wal hamira ya samar muku da jakuna buha don ku hausu wa zinatan kuma don ku rinka ado da su ya yakhluqu ma la ta'lamun bayan waɗannan ma yana halittar abinda da ku ba ku sani ba waɗannan ayoyi su ne jelo ni'ima ta kuɗi daga cikin ni'imomi da Allah ya jera mana a farkon wannan sura idan ba ku manta ba ni'imar farko ita ce ta saukar da wahayi yunazzilu mala'ikata bi ruh ni'ima ta biyu ita ce halittar ku ku kanku bil ita ce halittar sama da kasa خلقت السماوات والأرض بالحق نعمة ku تجي حليت الحقوق الأدم والإنسان خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين yanzu Allah ya jera waɗannan guda uku to sai Allah ya kawo ni'ima ta hudu ita ce ni'imar abin da ɗan adam ke rayuwa da shi wanda lalurar rayuwarsa inda babu wannan rayuwa ba za ta yi ba idan kuka lura jerin ni'imomin gwargwadon muhimmancin kowace ni'ima gwargwadon inda za a ajiye ta a gurbinta sai Allah ya kawo wani bangare na nau'in abinci wanda inda ba da abinci ba ɗan adam ba zai rayu ba kuma sai Allah ya kawo ba abinci kadai ba irin na tsirrai sai kawo abin da yana yin abincin kuma yana yin sauran abubuwa na amfani na ɗaya daga cikin manya-manyan bukatun ɗan adam daga cikin manya-manyan bukatun ɗan adam akwai abin da zai ci akwai suturarsa akwai kuma wurin kwanansa sai kuma samun motsawa daga nan zuwa can dabbobi suna yin dukkan waɗanda inda Allah ya kawo tsirrai da abin da muke ci ta hanyar abinci irin mai kwaya iya amfaninsa ne nutrition kadai amma sai Allah ya kawo dabbobi akwai waɗanda rayuwarsu ta abinci da dabbobi suka dogara za su ci namansu su sha nononsu da dabbobi suka dogara wajen sama wa kansu kufa ɗaya daga cikin lalura kenan ta rayuwa da shi za su ɗauki fata da sufi na dabba su yi rigunan sanyi su kuma yi barguna wanda da shi za su lulluɓa shi ne na kumfi hadifun sannan gidajensu ma da fatin dabbobi suke yi musamman waɗanda suke rayuwa a karkara ko makiyayan da suke tashi a nan su koma can da wannan fatin suke yin gida kamar da Allah ce wa ja'ala lakum min min juludil al'adu buyutan sai zama dukkan lalurar rayuwa tana cikin waɗannan dabbobin to ga shi kuma litar ka buha ga kuma hawa kai ka yi bukatar ka wa a asqalakum kuma ta ɗauka maka kayanka da kai maka duk inda zaka je shi yasa Allah ya kawo su nan a mataki na hudu cikin ni'imomi da Allah ya waɗan dan adam Allah madaukakin sarki ya ce wal an'ama khalaqaha al an'am wato su ne dabbobi da ake ce dabbobin ni'ima su ne dabbobin gida ba kowace dabba ce take shiga cikin al'an'am ba dabbobin da suke shiga cikin al'an'am su ne dabbobi guda hudu mazansu da matansu su ne waɗanda Allah ya faɗa a cikin suratul an'am ɗin wa min al'an'ami hamulatan wa farshan kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin thamaniyata azwaj sallah ce dabbobin nan kashi takwas ne kudu maza kudu mata min adwa'i lay a bangaren wato min adwa'i lay wa min alma'i lay a bangaren tumakai kana da rago kana da tinkiya kaga biyu wa min al-ma'di ithnayn a bangaren awakai kana da akuya kana da taure kaga hudu kenan kala ce wa min al-ibli ithnayn a bangaren raƙuma kana da mace taguwa kana da namiji kuma raƙumi wa min al a bangaren shanu kana da sa kana da kuma kana da saniya wannan shine nau'o'i guda takwas wanda in ka haɗa maza da mata waɗannan su ake ce al'an'a, to Allah ce wal an'ama khalaqaha halaku ku tuna da ni'imar da Allah ya halicci dabbobi saboda ku abin da ya sa har Allah zai nuna maka girman ni'imar ya halicci dabba saboda kai ne Allah ce ka dubi dabba mana yadda take na yanzuruna ila al-ibil kulin ɗan. ka dubi dabba mana ka dubi raƙumi yadda Allah ya halicce ta waɗannan dabbobi na gida suna da kamanceceniya da kai fa amma sai Allah ya yi su domin ka su kuma bai yi ka domin su ba Allah kuma ya hore musu kai ya hore maka su kai kuma bai hore bai hore musu kai ba waɗannan dabbobin abin da ya bambanta mu da su kaɗai shine hankali amma in banda wannan bayan Allah ne suke muwa bayan Allah ne Allah ce suna tasbihi suna gode masa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har ma idan ranar juma'a ta yi suna cikin firgici suna tsammani yau ne tashin kiyama sai sun ga gari ya waya an ci gaba da harkoki ba a yi ba kafin su sake kaga shi bayan Allah ne sannan sai Allah ya yi su da fata da tsoka da kashi da jini kai ma haka aka yi ka ai sana Allah ya sa musu rai su ma mala'ika da yake daukar ransu kamar da yake daukar naka ne ka su ma haihuwar su ake yi su ma kuma da maniyi ne ake yi na namiji da mace ba ku da bambanci da su iri ɗaya ne suna tafiya akan kafafu kai ma kana tafiya akan naka sai dai su an dukar da su da kafar da hannun su taka kasa sai kuma aka mikar da kaifi a hasali ta to kuma sai Allah ya halicci wasu daga cikinsu sun fi ka ƙarfi sun fi ka girman jiki saboda su yi maka hidima ba saboda su iya kare kansu idan za ka taɓa su ba sai Allah ya kore su gare ka sai zama za ka dake su har su iya kuka amma inda suna so su kashe ka ba za ka kwana ba inda za su yi tutsu ba za ka zo kusa da su ba amma sai Allah ya hana su tutsu sai Allah ya sa su ya kore su ta yadda za ka iya kiran dabba ta biyo ka ka ce ta tafi ta tafi ka dake ta ta kwanta ka hau kanta ta ɗora kaya ko ta ji zafi ba za ta yi magana ba ko ta ji yunwa ba za ta ce tana ji yunwa ba sai dai ka yi yadda ka ga dama ran da kuma ka so ta bar duniya ka yanka ta kuma ka fede naman ka cinye haka Allah ya yi wa dabbobi ya ga dama lakum don ku faɗa wata irin gata ce tabarakallahu ahsanul khaliqin galibi irin waɗannan ayoyi ɗan adam yana wuce su ci baya ba la'akari da cewa wannan fa ba ni'ima ba ce da Allah ya masa to sai Allah yake tuna masa ya gaya masa ka faɗo ka gani to shine ma'anar wal an'ama khalaqaha lakum sai Allah ya faɗi wasu daga cikin amfanin da muke samu ga dabbobi Allah ke fi hadithun ko wannan lakum din ka tsaya a kai ka ce wal an'ama khalaqaha lakum bi ma'ana awjada al an'ama min ajlikum saboda ku Allah ya halicce su ko kuma ya zama wal an'ama khalaqaha dabbobin gida ma Allah ne ya halicce su sai zo mansubun ne ala lishtigal wal an wa khalaqa al an'ama khalaqaha lakum Allah ya halicci dabbobin gidan nan ya halicce su sai Allah ya ce ku yi la'akari da me yasa aka halice su amfanin su naku ne lakum fi hajifun ɗaya daga cikin amfanin su shine suna samar da ɗumi don ku wannan gashin nasu su shine bargon su shine rigar su ko kuma za ku iya cirewa wani gashin ko wani sufin ya soho ko ku ɗauka kuma Allah bai hana ku ba sai ku yi taku rigar lakum fi hajifun da su kuke samar da abubuwan da ke samar da ɗumi wa manafi'u da sauran amfani iri-iri wanda ake samu daga dabbobi daga cikin wannan dabbobin kuke samun abin da za ku sha daga cikin wannan dabbobin kuke samun abin da za ku ci wa min hata ne? daga wannan dabbobin kuke samun abin da za ku samu amfani na tattalin arziki wa manafi'u akwai wanda da waɗannan dabbobin ya dogara ita ce sana'arsa inda babu su to shi fa ya kanye kenan kuma hanyar da kuke cin arzikinsu ta kowace irin fuska ne namansu a kai su ka sayar ka dogara da wannan a matsayin hanya ta tattalin arzikinka ba kai kaɗai ba akwai ƙasashe da dabbobi suka dogara wajen tattalin arzikinsu waɗansu kiwon dabbobin a yi exporting ɗinsu waɗansu kiwon dabbobin a yanka a sai da naman waɗansu kiwon dabbobin a fitar da nonon da madarar waɗansu kiwon dabbobin a fitar da mai da ke cikinsu waɗansu kiwon dabbobin a fitar da fatin saboda da su ɗan adam ke kujeru da su ɗan adam ke takalma da su ɗan adam ke riguna da su ɗan adam ke jakuna da su ɗan adam ke yin abubuwa da yawa na amfani wa manafiya kai har abin da suke fitarwa na datti ma kashin su shi ma amfani ne ga ɗan adam da shi ɗan adam yake taki sannan da jinin su da sauran waɗansu abubuwa kuma ake iya amfani da su wajen magunguna na rigakafi da magunguna ga ɗan adam za ta a jiki kusan dukkan rayuwar ɗan adam sai Allah ya tattara ta don ta zama a cikin dabba Shi shine khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa min haka kulun kuma daga waɗannan dabbobin kuke ci Allah ya mana amfani da dabbobi suke mana a surori da yawa na alkur'ani wani wurin ya gaya mana irin wannan amfanin na abin da ya shafi cin namansu da yadda Allah ya hore mana su domin mu hau a walam ya rau an na kalakna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Allah ce mutane ba za su duba ba Allah halakna lahum mu muka halitta domin su min ma'amalat aidina aikin hannunmu ne ba aikin su bane yadda dabba ka ganka haka kai ma ka ganta ba kai kai yota ba ba ita kai yoka ba kowa daga cikin ku bawa ne na Allah sai Allah ya ce kai ka bauta masa su kuma su bauta maka ka huda hancinsu ka je kai kaftu ka ɗebi kaya a kansu ka kai kasuwa in sun gama aikinsu ka yanka ka cinye nama ko ka sai da su a haka Allah ya ce fahim laha malikun sai ya mallaka muku su ba na ku bane khalaqna Allah ne ya halitta mimma amilat aydina da aikin hannunsa kuma sai ce ta zama ta amma Allah sai sanya tsarin rayuwar a haka kuma waɗannan dabbobin ba a taɓa samun wani lokaci a tarihi da suka yi tawaye suka ce suna nema wa kansu yanci ba sai dai ɗan adam ya ce ya kamata a nema musu yanci saboda shine shugabansu kuma tun da Allah ce ku duka ba su taɓa miƙewa ba kuma tun da Allah ce ku yi hidima wa ɗan adam ba su taɓa saɓawa ba kuma sai Allah ya sanya musu wata irin albarka kana ganin su suna haihuwar tsaya idan ya ce kuma sai an shekara kana ganin su suna haihuwa biyu idan akuya ce ko tinkiya amma sai ka ga sun cika gari kullum ana ci ana yankawa kullum ana fitarwa kullum ana wasu suna mutuwa amma kullum kana ganin su amma karnuka suna haihuwar sama da goma amma ka nema a wata dubuwar kafa kasa ganin ko daya saboda Allah ya sa musu albarka shi ne wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun shine kuma ma'anar Allah madaukakin sarki yace ya mallaka muku su fahum laha malikun wa zallalna lahum sai muka kore musu su fa minha rakubuhum akan wannan dabbobin suke hawa wa minha ya'kulun a ciki suke cin nama wa lahum fiha manafi' wa masharib afala yashkurun Allah ya ce wai har yanzu dan adam bai kai lokacin da zai goge wa Allah da ya masa wannan ba wani wurin Allah ya gaya mana amfanin da suke yi na samar da riguna da samar da gidaje da samar da abubuwan amfani na yau da kullum duka daga waɗannan dabbobi wa lakum fil wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan saizan lisharibin Allah ya ce akwai abin lura akwai abin ɗaukar izina ga duk wanda ke da imani da hankali ya yi la'akari da yadda dabbobi suke nusikun min buɗu ni ha nusikun min mafi butuni hilin bai farfin wa damin labanan kalubiyar da Allah maɗaukakin sarki ke samar da nono madara ba wanda zai iya wannan to amma in ba kace zaka gwada to ka tabbatar za ka wahala saboda wanda yake da dabba illa bi shirkin abu ya la ilaha illa rabbukum rahmanur rahim hakika shi ku ne kuma yi ne ne bisan wato abin da nake so mu gane bayan Allah ya ce rabu arrabu shi ne zurrafa shi arrabu a kan sunan rahim game da rahman na ce allah da ne to ya shi ne mai tausasawa saboda da tausasawa da sai sama mai tausayi an ta ko akwai arrahma wadda a cikin ake cikin ɗakin arrahman ita ce bisani akwai arrahma wanda daga cikin ta ake ce arrahim ita ce tsukakkiya ko kuma arrahu shi ne zurrafa shi ne wani kuma yake kara tsinkewa shi ne tausatawa bayan A akwai wanda kana tausayi ta ba ba dole ka tausasa ba domin jin kai da tausayi da tausatawa waɗanda abubuwa guda su ne ma'anar arrahman da arzikin da kuma arrahu sai Allah ce ubangijin ku shi ne rahu wanda yake nuna wajen taushin hali shi ne kuma rafi wanda ya kai kaya wajen tausayi sannan shi ne kuma alhamban wanda yake jin kan kowa da kowa to daga cikin tausayi daga cikin tausayi na kasa da na ubangiji yanzu don Allah lokacin da Allah ya a annabi Adam da shi da ƴaƴansa tun daga lokacin Allah ya fara fara da dabbobi yanzu an taɓa samun wani lokaci da ɗan adam ya yi tunanin cewa ya kamata faɗin sabo ya abu da zai rika ɗaukar mun kaya ya kamata mu samu wata halitta da zan rika ci mai kama da ni ya kamata mu samu halitta da za ta rika ba ni nono sai ya yi addu'a da roƙi Allah kafin Allah ya bayar An Allah maɗaukakin sarki ya san ɗan adam yana bukata sai kawai ɗan adam ya zai samu a halitta a cikin duniya yadda aka shigo da shi haka aka shigo da waɗannan dabbobin kuma dabbobin suna yi masa aiki ba tare da sun taɓa gajiyawa ko kuma sun taɓa yi masa tutu ba wannan shi sa Allah ya ce inda rabu da rabu idan zan kusanto da ma'anar abin da nake nufi ku fahimta sosai ba wani abu da ɗan adam yake bukata a wurin Allah wanda rayuwarsa ba za ta tsaya ba sai da wannan abu da ya taɓa roƙon Allah kafin Allah ya bashi kyauta Allah ya ba roƙo a roƙa yanzu da wanda yana bukatar abinci ai ba ka taɓa jira da aka yi addu'a ko annabawa ko wani annabi yace Allah muna ji wa sai aka fara kawo abinci ba a'a tun kafin dan adam ya zo da aka ajiye abincin duk abin da Allah ya san rayuwa ba za ta yi ba sai da shi sai da Allah ya kamar da shi kafin ya kawo haka ce da a cikin duniya akwai abinci kafin annabi adam ya farko a cikin duniya akwai dabbobi kafin annabi adam ya farko tun da Allah ya halice su saboda adam da ƴaƴansa ne to ba za a ja sai adam ya zo ya nema kafin a bashi shi ne ba na inda na rabu da rabu ko rahim ubangiji mai kyautatawa ne gare ku ya san me kuke bukata sai ya samar muku tun kafin ma ku bukata sai kawai ku gan shi a wadafi sannan ba a takan samun ranar da duk da yawan ɗan adam da ake haifa a duniya da yawan population din ta adam ba a taɓa samun ranar da ta dabbobi suka tsada ba ko an taɓa samun lokacin sai dai rabancin ku akan kiwon su ya sa ku sai ku nema a wurin waɗansu amma ba wai saboda babu su ba saboda daidai lokacin da ku kuke nema ba ku da shi a wani kuma ya wuce yawa cikin kawo a shi akwai alhamdulillah don haka yawan bukatar ɗan adam yanzu wannan ubangijin da gwargwaron da yake ƙara population ɗin ɗan adam gwargwaron da yake ƙara population ɗin dabbobi an inda raba kula da kuma rahim to shine ma'anar inna rabbakum la rahmanur rahim sai Allah ya ce wal khayla bayan ya hada shi wannan ma sai hada ta uku dawakai al khayl ismul jinn لا مخرج له من لفظه مؤنشي نعم. دواكي مؤنشي الكي وبايا دفع سونا تنجم إليه بايا مخرج له كما النساء ما مقايا وشيما الكي دواكي أجري مؤنشي بايا إيه بذلك الحسان هو الفرق والخيل والبهار البغال جمع لنا البر إذا نبجد البر إذا مجد البغال سوري جمع سوري الفدرين نعم. والحبيب شكو جمع لنا الحمار الحمار شو جاي إذا بلا بلا شو الحبيب فسي الله يشي والخيلة دواكب والبغال ده الفدرين والحبيرة da kuma jakai ya abuce su da tarka ruwa don ku hau wazina kuma don ku yi ado ku yi kawa sai Allah ya fara da dawakai saboda mutane sun fi sha'awar su sama da jakuna sannan amfanin da suke wa ɗan adam ya fi amfanin da jaki ke sai Allah ya fara da sai Allah ya ƙari da jaki saboda ya ɗauki ƙasƙanci ko na aurin an adam sai Allah ya sa albira da a tsakiya da annahu ya tawallahu min kai wani hamid saboda shi dawakai da jakai su suke haifar da shi tsari yasa aka sa shi a tsakiya idan aka samu namijin doki ya yi tarayya da tamatar jaka sai su haifi alfadari ko a samu namijin jaki ya yi tarayya da kamatar godiya sai su haifi alfadari ku shi ta ala ya tashi tsakiya saboda su biyu ne suka samu su shi ne alfita Allah ya ce ya muku wanda ne ta samu hatsun ku hau kuma lalle kuna hawa wajiya kuma don ku yi ado ƙarshen adon ɗan adam idan ya kai makura in dai yana da wannan wadata yana so a ce yana da doki da zai hau yake ke sa sarkin da ya kawo ba shi ne sarkin da ya fi kowa ya hawa ke sa Allah ya faɗe shi ce madina ƙarshen ado kuma ado da ba ta aje da yayin sa to da Allah ya halicci doki ya zama abu ado da tsawa idan ɗan adam zai hau kuma har yau kuma ila an yi rikan namun arzikin mana duk motar da aka yi a duniya sai an daina yayin ka yadda in ka hauka za a ce wannan ba amma doki ba zai taɓa daina yayi ba wankai da wani gane wata ne da kar ka zo hawa haka amfani da waɗannan dabbobin da dawakai da jakuna da kuma su da kuma alfadarai dukkan su amfani su ba za a taɓa samun lokacin da za zama auge ke ɗan adam ya daina amfani da su ba sai dai wani daga cikin ɓangaren amfani a samu wani abu da zai iya ɗauke shi amma ba za a daina amfani da su gaba ɗaya ba kai ne ba ka bukatar su akwai wani kuma yana bukatar su kamar yadda kai da ka bar bukatar su wani abu wani ko baya bukatar wancan abu su yake bukata saboda akwai motar da da kake ji cewa za a fi maka jaki idan ka ɗauke ta ka kai ta wani wuri ko kunna ka aka ba za ta tashi ba in ko an kunna ba za ta ke tafiya ba jami'in da ke bukata haka kuma da wakai haka kuma a sarari shi ne wani kai da wani zara wani hamira litarka ko a zauku hausu wazina da wata bausu kunne saboda makulun da ya ajiye bimana zina kuma saboda ku yi da su a can baya Allah ya ce da ku ha jama'a nan kuma ya ce walidina ado wancan ma ado wancan jama'a din ba a cikin kai yake ba a cikin dabbobi ne shi ba a cikin zina ba duk suka fito shi ne suke ba da sha'awa shi ne jama'a wannan kuma kai ne kake da abin idan ka hau shi sa aka ce walidina wa yaqulu ma la ta'lamun kuma bayan waɗannan Allah yana halittar abin da ku ba ku sani wannan wani kuma Allah ta alamu malamai da da magabata suka yi ta kokarin hasara shi kowa da dogaron abin da ya zo masana menene abin da Allah ke halitta wanda ba ku sani ba waɗansu da ma'a imam mutabari ibn jarir yake cewa Allah yana halittar abubuwa da ku ba ku sani ba wanda irin ba zai iya gani ba sun ce abubuwan cikin aljanna da abubuwan cikin wuta sai dai a ba ku labari shi ne wani kudu kuma da ta'alam waɗansu kamar a da abu da abu da sabiti suka ce ana nufin abubuwan da ba ka iya gani sai ka buɗe ko sai ka ci kamar kusa a cikin a cikin ko a cikin goro ko wani faru da yake cikin wani abu abu ne Allah ya halicci kayan da kai baka sani sai na ya shigo cikin da biyu nan a ciki Allah ya halicci shi to Allah da iya halitta da zafin da kike da nan a ciki a kuma ba ka mai tsara da waka na wani shi ne wani kuma na da Allah to ko da ya ne a wani ya ga kai sai ya ga mutum da shi ka ka sa ba ka ka kai haka ba wa alaƙar وعلى أشياء شيخ عبد الرحمن بن عبد الشيخ الشيخ عبد الحميد الشريفي وكان التحليل والتدليل يقصد بالبشير خليكم على القرآن كده حد منافق معايا عارف انت اعراض بقى في بقى يوجع انت في النقطة اعراض الدورة الحياة لأن يمكنها yau ne waɗansu malamai suka ce abin mamaki game da ubangiji bai kare ba kuma ba zai kare ba sai dai ɗan adam ya kare abubuwa ba ba su kare yanzu a yanzu iya abin da muka sani shine tafiya a sararin samaniya da tafiya a kan ruwa da tafiya a kan tudu a kan tsada ba mu san kuma da tafiyar ba ban da wannan Allah zai iya yin wani abu da mu ma a yanzu in aka gan wurare da ake ce kauyanci da ya aka yi yanzu ma mai yin kuwa na ta da akwai abubuwa da mutanen da inda aka yi da wanda ya ke wanda abu da wani aure na kasa ya ya da kuma lokacin da gani ya ya yanzu ma da zai ɗauki adadin mutane kada da dubu daya tunar da kuma kasar yaya za a yi da more ba kan adam wani zai ce ba tunar da cewa Allah ya halitta a ganin da an tambaye shi ga ba kuma da wani sun da suka fara da sai to bai da gawo kai Allah ya halitta mutum na farko da ya fara hawa ne kuna da labarinsa wa ya kai a wani cewa wannan abu ba بالنهار المسير أشياء لا يراش كل الجبرية ولا هواء سيكون معهم اليوم سيجرى موت جانو بشي الحق يتبعنا ليس إنسان يتوقع يأتي أي إنسان إنسان أما بعدها هو الكلمية التي سيكون jadi kami berbeda di dari gerakun apa cuma di jiwa tak ada jiwa sannan yadda yake gani sanya a cikin gida an ta ku aure kuma ya zama wani da ta yi mana ne abin da yake da tsarin da ya ba wa ya ga ba ta wannan to ubangiji da ya shiryar da ɗan adam ya gane cewa wannan bishiyar da ya gani za a iya yin ko a yi gida da gida wancan bishiyar kuma idan aka ci ganin kan kowa za a yi ubangiji ya gano wannan ganyen ba ta ci ba ne idan an yi ciwo ne za a yi magani da shi waye ya ga an da ya ai ana yin shi da tsara da gana ba ku shi shi da tsara da ke jirgin da nan ba kuma yadda za ka gane cewa Allah da ya halitta shi ne da ya halitta doki sai ya yi shi gangarin da zai ke sauka a zuwa amma da ya kuri mota sai ce na ake karfe a cikin kasa ka ɗebo karfen na wani na ake wani famfai da tsakuwa ka ɗauka a yi tare da shi da madina sai ka wani wuri gila wani wuri kafin su kayan ya wani na ake kuma wani abu da na ake ɗan ake zama zama zama a miliyan a kan shi na kan na wani abu kuma a cikin bishiya ka ciro zai fito da ruwa kai da shi ko ka shiga a yanka duk kuma shi ne nuna wa wanda nuna wa dan adam kuma dan adam din ga gano akwai wani abu a cikin kota da dan adam zai tsara da sanatin ba ka da Allah ya yi ba ba wa yau ne kuma na ta adam a cikin karan da Allah kuma ubangiji ne ya gaya wa dan adam din farko ka dauki kaza ka haka kaza ka kaza zai zama kaza a cikin duk ta koma gare shi ne ba ga dan adam ba waye gaya wa ɗan adam cewa karfe kaza irin wanda aka yi zai iya tashi sama karfe kaza kuma zai iya zauna a ƙasa ai irin da ake yin hola a shi ne irin da ake yin sama to wannan shi ne wanda bai kaddara ba haka shi ya kaddara za a iya kwamfin shi da ɗan adam cewa ga yadda za ka yi inda ba mutum ne koya masa ba ai da mutu ba sai taɓa iya ba shi ya sa mutane da Allah bai koya musu ba sai ba su a haka sai ba su mutane ne mutane mutanen sun ba akwai abin da bai koya musu ba sai ɗan gaba wani rubutu ba da ta'alam shekara hamsin baya da suka wuce inda za a ce wa mutum ɗan adam zai kai lokacin da baya buƙatar sai ya kira wani a tarbo baya bukatar sai kawai zai iya ɗaukar abu ya sa a cikin aljihunsa ya ciwo ya kira wani kuma ya magana da shi na ganin sa ɗan adam sun lokacin da ke karya sannan wannan shi kuma yake shekara talatin da suka wuce inda za a gaya a dan adam cewa intanet zai zama irin yadda yanzu ya zama mutum da yake wata hanya shekara ashirin da suka wuce kuma a gaya maka akan social media duk ɗan adam zai iya ƙaryatawa to Allah da ya halicci komi sai ya sa ɗan adam ya zamani kaza da gane da zai yi amfani da shi wanda zai yi cikin wayar da da doki ake tafiya da wane ne ake dauki su a wurin ba sa ganin wahala saboda iya abin da wani kuma kuma ba ga abin da ci gaba da abun da yake so ai ba wani an gama duniya shi kenan Allah ya gama komai ba Allah madaukakin sarki madawwami ne bai da farko bai da karshe ku da kuka yi farko za ku yi karshe a lokacin da kuka yi karshe lokacin wasu kuma suka fara ai kuma kama an sha a kullum zuriya da kaumin akari ai kuma an fara ku da bayan sun gama kuma za ku gama a fara zuriya da cewa ya kuma na adam sai ke cewa ne kama da ai yadda haka kai ma ka faɗi ne kai duk wanda ya zo yana neman wani abu a wurinka na alfarma kai ma kana neman wani abu bukatun din haka shi da ubangiji ma daukakin sarki ke nuna maka shi ba ba al'amari ke da ba ba amfanoni da muke samu daga dabbobi amfani da tattalin arziki amfani da abinci amfani da abin sha amfani da tufafi amfani da abubuwa, amfani da majakuna da takalma da takalmi amfani da abubuwa da yawa na harkar majiwa nan shi ne da yanayin hukunci cin doki alimamu da kudu ana shi da alimamu abu hanifa sun bi ra'ayin فهذا ما من قلة تلو عبدالله وعفاد وذي يلو شوى في حالتها مع أجدوك كما يجد في حالتها أجدوك أين دليلك؟ ما تحرر الإمام الشافعي وما تحرر الإمام أحمد بن محمد ثم وصف بها أي دوكا ثورتها حقا لثورتها بالعلم لثورتها بالعلم وذي يلو شوى يا حالتها أجدوك amma daga cikin nikimomin da ya muku lokaci to me ya kawo ayar waɗansu abubuwan daban ba yana nufin su kuma kan kuci ba yana nufin su kuma ga irin nikimar su shine na hawa amma ba yana nufin kuma bai halar a ci ba da wannan dalilin da ya sa sai suka ce ya halatta a cikin abin da eh, eh, eh, awaki da kuma ki a fahimta suka ce idan ka ce wannan ayar ka keɓe doki ta ce a hau don haka bai halarta a ci ba to su ma a cikin wancan ayar da aka ce wannan zai Allah ya haramta muku cin bushe ya haramta muku cin jini ya haramta muku kuma naman alade shin a cikin alade naman kadai aka haramta ba a haramta cikin ba to ai manzo ka to ai jima'i malamai haramun ne kika haramun da jini a ba a suna jin yunwa ba su da abin da za su ci kama abun hawa su suka ka. A fahimta sai an yi sallah da zama yake haramun ne ku ci naman jakin gida haramun ne ku ci alfadani sai ce masu doki suna iya ci shi ne ma'anar wani kaba filfar sai ya yi ranko ne akan masu doki suna iya cin kayan wannan doki daban waɗannan kuma daban ke sa har daga cikin malaman malikiya kamar da babu kurkuri a cikin tafsirin ta bayan ya kawo waɗannan sabanin sai ce babu wani dalili a cikin mazhabar da dalili yana kan sunnar Na Allah sallallahu alaihi wasallam da ba duk ni saka malikiya ba sai babu kurkuri ba dole halal ne a ciki to amma malamai suna ce ta ah, amma babu lada a cikin doki da ka kan wani ce suna ne cin doki saboda hujja a jiki sai ke zai ci doki don ya samu lada babu lada ko babu kamar yadda babu don ka akuya wani kuma